a dokan musulunci idan bata sha giya ba kika ce ta sha giya za a miki bulala tamanin kin mata kazafi bata yi zina ba kika ce ta yi zina ai kin ganta ta fito daga cikin ɗakin wani kuma ke kina gani baki da shaidu guda hudu to za a miki bulala tamanin ina fata an gane baka ga mutum ya yi zina ba baka da shaidu guda hudu ya yi zina bulala tamanin in ba a yi maka a duniya ba za a yi maka a jahannama ko za a yi maka a hudama ko za a yi maka a hawuya. ko za a yi maka menene sakara duk wuta ne tsakanin wutan nan dai dole sai mutum ya shiga guda ɗaya wanda bai bi Allah da takawa ba da manzon Allah kace menene a Qur'ani zuqur عبد gaya musu mana lokacin da annabi ayuba ya ce ubangiji shaidan wato ya shafe ni da cuta ubangiji to annabi Ayuba ka faɗa yanzu shaidan ya shafe ka me kake so ya ce, Allah ina so ka warkar da ni sai Allah ya ce to shura kafanka هذا بارد وشراب in ka shura kafan kaɗin nan wato zaka ga ruwa zai fito yana bubbukowa ruwan da zai bubbuko Allah ya ce domin mu nuna maka ni ne Allah kuma ya nuna maka ka roƙe ni bari in amsa maka a gaya ma mutanen al'umma manzon Allah su ji wannan labari a cikin Qur'ani yace sai muka bubbugo da ruwa wato ruwan mai dumi ruwa mai dumi in ka sha zai fitar da poison da yake cikinka mai domin kuma in ka yi wanka zai wanke skin disease poison virus da yake bayan skin ɗinka shi kuma zai wanke shi in kai haka nan za ka warke annabi ayuba ni ne allah tun da ka roƙe ni annabi ayuba yana yi kawai yana shura kafarsa sai ga ruwa a ɗaki bul ya ɗiba ya sha da wannan ne malamai suka gano cewa likitoci suka ce to shan ruwa mai sanyi laifi ne tunda Allah ma da zai fito da ruwa sai ya fito da ruwa mai dumi mm. mai limlim haka kenan wanka da ruwa mai sanyi shi ma akwai laifi zai iya kawo maka wani side effect a jikin skin ɗinka ko a jikinka ko ya sawo maka ya kawo maka masassara kenan aka gano waɗansu fiƙiu da yawa amma ba fiƙiu bane nake so na yi bayani a nan kace wai menene a qur'ani ci gaba to kace ma da bidaridil ladina wa muce wannan eh kai ka tsaya su kawo 500 biyar sun yi laifi yanzu yanzu nan mu wuce wajen kuka ce kowa ya kawo 500 biyar ba ku kawo ba ga tambaya duk wanda ta faɗa yanzu a gurguje tana da turmi a tamfa guda ɗaya da ƙabila da habila lokacin da ya kashe ƙabila wani gari ya gudu guda goma kawai zan kirga in kika faɗa gari kawai shi kenan a tamfa gar za a baki ta hannun an rama ismaila ko an rama musa ɗaya wahid isna salasa arba kamsasa sittata da ce eh ina <laughs> kawo kyauta ba <laughs> kira sai <laughs> eh? wai numa ne ya eh kuka ta yi kusa ta ci menene <laughs> wani gari ya tafi ina indi <laughs> to bari ku ji inda ya tafi ya tafi zan yi karatun ya tafi wato ya tafi yamal <laughs> to kuma kabbara guda ɗaya kyauta na kenan ku mini tasbihi subhanallah gaba daya wannan kun kun bani sadaka na gode sai ni ne da wannan tasbihi kai ba ladan ba mala'iku duk Allah ku rubuta ba su bane na wani aka bani <laughs> kai lalle ina tara lada akwai yan bakin ciki <laughs> wata ma wata ta ji subhanallah ma sai ta ga to wallahi su rubuta ai <laughs> kirga kin yi niyya Allah muku albarka